wacce ta daidai da ashirin ga watan Fabrair shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Har yanzu muna nan a cikin tafsirin Sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin Alƙur'ani mai girma wato Suratul Kahf, Sura Kogon Dutse. jiya mun kwana akan aya ta sittin da uku wato sittin da biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da ainihin Yusha dan Nun alaihi salatu wassalam wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaida ibn al-Jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya yau insha allahu za mu tashi akan aya ta 63 a cikin suratul kaf inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qala ara'aytu أعوذ na من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا الله سبحانه وتعالى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا النبي موسى عليه الصلاة والسلام إن فقمان تابا a lokacin da za su وأن da ainihin ya ce zan ɗora maka aiki aikin da zan ɗora maka guda ɗaya ne Shi ne wannan kifi da ke cikin wannan daro wato ka kula mani da shi a duk sanda muka kai inda za mu kai aka nemi kifin nan ba a gansa ba to ka an karar da ni ka zaburar da ni ka gaya mani wannan kifi yanzu baya nan haka aka yi yarjejeniya tsakanin annabin Allah da kuma ainihin ɗan jagora Yusha alaihi masalatu wassalam to yanzu da aka riga aka zo aka wuce Shaifan ya mantar da shi cewa kifin nan ya da ya fita yunwa ta kai yunwa an gaji kawada sai yanzu shi yaron yake ce da annabi musa a ra'aita shin ka gane mani ka gani in a waina ila sakra a lokacin da muka koma wurin wannan dutse muka huta muka kwanta muka yi bacci fa inni nasitul qaus haqiqa na manta wannan kifi da kace in tunatar da kai idan ya bacci amma wa ma an sanihu illa shaytanu an akura ba wani abu ya mantar da ni ba idan ba shaytani ba daga barin tunatar da wannan magana bare in gaya maka wata kada sabilahu shi kifin sai ya rike hanyarsa fil bahri a cikin teku ajaba ni da nake baka labari ina mamaki kai ma za ka yi mamakin wannan labari da nake baka don haka shi mai rahoto yana bada labari wanda ake baiwa labarin shi ma yana mamaki ya za a yi kyafaffen kifi soyayye wanda aka soya aka tattale shi don ci yanzu kuma a waye gari a ce ya sulale ya shige cikin teku ya tafiyarsa to idan muka kalli wannan kiswa mun yi bayanin cewa kisoshi guda hudu ne a cikin wannan sura kissa ta farko matasan nan da suka koma suka shiga cikin gogo idan ba ku manta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin sai da suka shekara ɗari uku da tara suna bacci amma na mutuwa walabitu fi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a shekara ɗari uku da tara tun suka koma suka shige cikin kogo babu wanda ya sake motsawa sai bayan shekara ɗari uku da tara amma Allah subhanahu wa ya tashe su sun Lina lina'lama ayyul hizbaini ahqa lima labithu amada Allah ya tashe su wannan yana nuna mana cewa duk iya tsawon shekarun da mutum ya ɗauka amace. mai sauƙi ne a wurin Allah subhanahu wata'ala ya tashe shi kama bada ana awwala khalqin nu'idu sai kissa ta biyu kissan musulmi wanda yake matalauci da kafiri mai wadati idan ba ku manta ba Allah subhanahu wata'ala yadda ya tara ma wannan kafiri wadata kuma ya zo ya anshi wadata saboda kuɗi misali rayuwa ne rashi kuma mutuwa ne kaga akwai wajhu shaba fuskan kamanceceniya tsakanin wancan kissa da wannan sannan yanzu ta uku kuma wannan kifin a mace yake an kyafe shi an gasha shi an soya an sa gishiri. amma Allah subhanahu wata'ala kuma ya tashe shi kamar yadda ya tasar da waɗancan mutanen kogo sannan kamar yadda ya anshi dukiyar wannan kafiri mawadaci yanzu kuma ka yi tashi wannan kifi ya shiga cikin ruwa ya yi tafiyarsa a bisa Dukka wannan al'amari ba abu bane da zai gagari Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan kuma Qur'ani yana nuna mana cewa ba a jingina ainihin sharri zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. duk abin da yake babu kyau akan jingina shi zuwa ga shaytan annabawan Allah subhanahu ta'ala haka suka karantar da mutanensu haka in ka koma cikin alqur'ani annabi yusuf alaihi salatu wassalam a lokacin da ya shiga gidan kaso da shi da wani wasu matasa guda biyu bayan sun yi mafarki wannan ya ce ya ga kaza wannan ya ce ya ga kaza sai ya yi tunanin cewa cikinsu akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai kubutar da shi sai ya to idan ka fita abin da nake so da kai wato ka tunatar da mai gidanka cewa kana da wani aboki wanda kuke rayuwa yanzu tare da shi a cikin gidan kaso. to amma shi wannan aboki ko da ya fita sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina mantuwa zuwa ga shaitani ya ce fa an saku shaitanu zikra rabbi sai shaitani ya mantar da wannan dan matashi ya tunatar da mai gidansa ashe kenan kun ga duk aiki mara kyau akan jingina shi ne zuwa ga shaitani haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce da shi wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra qawmi idan shaytani ya mantar da kai don haka ba za ka ce Allah ya mantar da ni ba sai dai ka ce shaitani ne ya mantar da ni saboda duk abin mummuna ana dingina shi ne zuwa ga ne, kuma shaitani shi kullum ma abucin hagu ne shi yasa zaka ga duk wani abu mai kyau da hagu akan yi sa annabi alaihi salatu wassalam idan zai tsittar da yawo baya tsittarwa a dama yakan tsittar ne a hagu saboda nan ne ibilishi yake Allah subhanahu ta'ala shi kuma yakan yana son dama yana son ma'abuta dama ai shi za aka kasa mutane gida guda biyu fa ashabul maimanati ma ashabul maiman wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama wasu mutanen dama ne wasu kuma mutanen hagu ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin idan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kagi wata magana saɓanin abin da muka gaya mata da mun kama shi da hannun dama saboda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wakilta ya yadayhi yamin dukkanin hannayen Allah guda biyu subhanahu ta'ala damani shi ya tabbata a cikin sahihin hadisi Aisha tana cewa radiyallahu anha كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في كل شيء annabi yakan so duk abin da zai yi ya yi da dama in zai tsifa kai yakan yi da dama abinci kuma yake kar mu ci da hagu kamar yadda tabbata a cikin muslim la ta'kulu bishima kar ku ci abinci da hannun hagu fa inna bishima shi ke cin abinci da hagu to amma yanzu yahudanci ne yahudawa sai suna nuna mana wai mun waye ga cokali ga wuka ga fork hmm. wai duk dai sai an kau da kai daga turban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai muna tunanin mun waye sai mutum musulmi ya datsu wannan da datsu wannan ya ci da hagu an hana ka ci abinci da hagu ya kai ɗaguwa mai albarka annabi alaihi salatu wassalam ya ga wani mutum saboda isa da kasaita da kababa ya ki ya ci abinci da hannun dama sai dai ya ci da hagu annabi sallallahu alaihi wasallam malam ka ci abincinka da hannun dama sai ce a ni ba zan iya ba sai ce to kada Allah ya baka iko sai hannun ya shanye a don haka duk abu mummuna akan jingina shi ne ga shaytani baka ga annabi Ibrahim ba alaihi salatu wassalam a lokacin da ya bi Allah subhanahu wataala alladhi khalaqani fa huwa yahdi walladhi huwa yut'imuni wa yasqini sai ce wa idza maridtu idan cuta ta same ni shi zai ba ni lafiya bai ce in ya ɗaura min cuta ba saboda bai daga cikin adadi ka ce wallahi ai Allah ya jarrabe. ni a sai dai ka ce jarrabawa ta same ni baka ga annabin Allah ba ayyub wa ayyuba idna nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin cuta ce ta same shi an ce cikin Isra'iliya kusan shekara 33 bai da lafiya amma da ya tashi Bai ce Allah kai ka ɗaura min ba a ƙasa in ka koma anni masaniya shaifan rubinus bin wa'aza ya yace shaifani ya shafe ni da cuta da kuma azaba ai kaga bai jingina cutar zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba don haka wannan wani abu ne wanda yake ya kamata mu gyara sai mutum ya ce ai wallahi ai jarabawa ce Allah ya ɗaura mu ai Allah ya jarabe ni a'a cuta ta same ni a'a jarrabawa ce ta same ni kamar yadda ba ka iya cewa ai wane ka taimake ni sai dai wane Allah ya taimake ni ta hanyar ka domin akwai shirka na lafazi akwai na aiki da yawa mutane suna faɗawa wane ai kai ka taimake ni yau kai ka kwake ni a'a wane Allah ya taimake ni sanadinka haka ake cewa amma da yawa ba mu faɗin wannan don haka sai ce wa ma an sanihu illa shaytanu an asfora? babu wanda ya mantar da ni idan ba shaitani ba daga barin tuna tunawa in gaya maka wata kala sabilahu sai shi kifin ya rike hannunsa filba abin nan hanyarsa filbahari a cikin teku ajaba ni ina mai mamaki yadda ya tashi bayan an soya shi kai ma kaman yadda nake mamaki za ka yi mamakin abin da nake baka labari shi yusha yake gaya wa annabi musa idan muka koma cikin ainihin tafsiri na malamai imamu mujahid ya ce radiyallahu an ajaban anan ai Musa ya ajabu min athari al-hut fil annabin Allah Musa yana mamakin hanya wanda wannan kifin ya tsada in ba kuma da ba na ce muku wato a lokacin da kifin nan ya kurda ya shiga cikin teku Allah subhanahu wataala sai ya kamar da teku duk inda ya kurda ya shiga ana ganin sawunsa ana ganin alamansa hikimar haka kuwa saboda shi kifin zai zamo jagora ga annabi Musa idan ya zo neman wannan mutum da yake nema alaihi saboda inda tekun na kaɗawa, inda ruwa ne ba bai kandare ya sandare ba to ba za a iya gane alamar inda za a gano wannan mutum da shi ba don haka sai ya shiga yana ta mamaki wa watsihi da yadda yake juyawa Allah ya zaba fiha inda shi kifin ya bace fawaje da inda haƙadira malam ce sai annabi musa ya samu ainihin wato khadir a wannan wuri sakamakon wannan hanya da wannan kifi ya tsaga a cikin teku ibn zaid yana cewa radiyallahu an ay ajab wallah yace wannan al'amari ne na ban mamaki hutun kana yukalu minhu dahra kifi ne wanda shi ba aikin da ake masa sai dai a ci shi tsawon zamani أي شيء أعجب من حوت كان زهرا منه من الظهور يؤكل منه akwai abin da ya fi mamaki sama da a ce kifi babu abin da ake yi sai dai a ci amma kuma cikin ikon Allah tun mafara hayyan hatta fashira fil bahr yanzu ya wayi gari ya rayu har sai da ya zo ya koma cikin teku wannan al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala da zamu cimma a gaba ta zurkarnai shi ma za ka ga akwai kamanceceniya tsakanin kistoshin nan guda hudu domin wani abu ne wanda yake nuni ko ko yake da jibinta da rayuwa da kuma raya rai bayan ya sarwanta wannan duka yana nuna mana girman ikon Allah subhanahu wata'ala da kuma ainihin buwayarsa idan ka koma cikin qira'at Imam kisai rahimahullah yana karantawa bi imalati sin ma'a ha wato yakan yi wa sinun imala sannan sai yi maha'un kasra yakan ce wa ma an senihi bi kasril ha Saɓani yadda mu muke gani nan riwayar abinan house da kuma sauran ainihin makaranta ibnu kathir shi kuma rahimahullah yana karantawa da ya'un wasla yana cewa ma an sanihi illa shaytan idan zai wuce amma in zai tsaya wato shi ne yake karantawa wa ba an sani ba tare da ya'un ba amma in zai wuce waslan yakan sadar da ya'un sannan imamu hafs shi kuma yakan karanta da zamma in ka koma cikin abin da ya shafi irabi na an malamai suka ce wal mafdarul mu'awwal min an wa ma dakhala alai fi ta'wil al mafdar maf'ulun bihi takdirin magana wa ma ansani dhikrahu illa ash-shaytanu don haka wannan fa’il mu’akar wannan matsolin muƙaddam in ka koma cikin ainihin larabci na ƙola lalika makon na nabaru famtadda ala a farihi ma ƙasasa to ka duba adabi irin na annabawan Allah subhanahu wa ga yaro an ba shi aiki bai yi aikin da ya kamata ba ko kuma a cikin aikin ya yi kuskure ya kamata a tsawata masa a angwame sa ƙila a dake shi ko kuma inda yau ne mu a zazzage shi annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam bai yi haka ba قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا annabi Musa sai ce karka damu karka daga hankalinka kar kuma ka samu damuwa qala yace zalika ma kunna nabr ai wannan wurin inda kifin ya surkuce din nan baka gan shi ba to ai nan ne dama muke dako nan ne muke bida yanzu an riga an tafi ba an saki hanya an yi nisa an yi nisa saboda a karatun mu na jiya in kuna biye sai da gari ya waye ana ta tafiya shi yaron bai ce ya gaji ba annabi musa bai ce kuma shi ma ya gaji ba duk inda aka tafi ana ta tafiya ana ta tafiya aka cimma gari dare yayi yini ya waye amma bai damu ba sai ce mu koma da baya fartadda sai suka koma da baya daga kalmar radda ya ruddu raddan radda ake cewa ɗan mutum ya bar islamu Allah kai mana tsari Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir don haka irtadda sai suka koma da baya ala Asarihima, akan gurabunsu duk inda suka taka suna ta bibiya suna ta bibiya qasasa suna bibiya suna bibiya da kalmar qissa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab nahnu naqussu alayka ahsana alqasas wato saboda qissa wannan bayan wannan wannan nabi don haka sai suka koma da baya qasasan suna bibiyan gurabu da suka baro domin suna neman wannan mutum ne da ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabin Allah Musa da ya je nema idan ka koma cikin kira'a ta ainihin malaman kira'a nabghi za mu ga anan babu yawo ibn kathir rahimahullah yana karantawa bi isbat al-ya'i waslan wa waqfa shi yana tabbatar da yawo yakan ce zalika ma kunna nabghi a halin tsayawa da kuma halin wucewa amma imamu nafi da abu da kisa'i suna tabbatar da ya'un waqfan zalika ma kunna nabghi in wurin tsayawa amma in ba tsayawa za su yi ba to sukan share ainihin ya'u Ibn amir da asim da hamza rahmatullahi alaihim su kuma suna share ya'un a tabbace a tsaye ko kuma a wurin wucewa kamar yadda muke gani zalika ma kunna nabghi fartadda zalika ma kunna nabgh fartadda sawa'an za su wuce ne a'a za su tsaya ne sukan share ainihin ya'u imam mujahid yace Allah an annabi musa sai yace da yaron fa zaka haitu ukhbirt yace ai wannan wurin wurin ne aka bani labari anni wajidun khadira cewa zan samu khadir haitu yafutini al a inda wannan kifin zai su uce mani ai wurin dama nake nema dama wurin nace ka tuna mani ai amma shaytan ya mantar da kai sannan sai ce farkar da imamu mujahid ya ai ittaba a musa fatahu a al al sai suka dinga bibiyan gurabun wannan kifin saboda Allah subhanahu ta'ala ya kamar da ruwan sai zama da kaman ka shiga laka ne ko ko ta ko turbaya kaga duk inda ka taka za a ga sawunka in sawu mutum ne za a gani in ma na dabba ne za a gani don haka kifin duk inda ya kurɗa ya ya shiga sai suka shiga fil bahri raji'ain suna komawa imamu zajjaj ce rahmatullahi alai raja'a fi sai suka koma a wannan hanya alladhi salakahu wanda suka biyo ya qastanil azab suna bibiyan gurabun kafafunsu suna nema to karkashin wannan khadir alaihi salatu wassalam akwai tambayoyi da suka tattaso na mutane daban-daban a cikin tafafir shin yana da wani suna ne wanda ba kadir ba malamai sun yi bayani kamar ibn wahab yace sunan shi aliyasa amma ba wani hadisi wanda ya tabbatar da wannan magana aka ce kuma a'a sunan shi al-khadir bin amiya shi ma ba wani nafsi sahihi da ya tabbatar da wannan magana aka ce kuma a'a sunan shi armiya bin halkiya naji ibn al-munadi ba wani hadisi da ya tabbatar da wannan magana wasu ka ce a'a sunan shi yalya bin malikan wannan duk maganganu ne wanda ke babu wani hadisi sahihi sarihi salimi da ya tabbatar da wannan magana don haka asalin sunansa khabir kuma za mu ji menene dalilin da yasa ake kira shi khabir asalin khabir kore green menene yasa ake kira shi da wannan suna ya tabbata a cikin hadisi Abu Huraira ya rawaito radiyallahu anhu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce abinda yasa ake kiran shi khadir saboda ya zauna akan alfarwatul yabisa wata ainihin ciyawa ce busassa fashdarrat sai ta koma ta rike ta zame koriya don haka sai ake kiran shi khadir kaji inda suna ya samu asali kenan amma wasu malamai sun kawo maganganu suna cewa ai abin da ta kiran shi kawai wai duk ba abin da zai raba to abin da ya raba sai ya rikici ya zama kore amma abin da ya fito daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna akan busasshiyar bi abin nan ganye sai kawai ganyen nan ya rikirkide ya koma kore daga nan ne ake kiran shi khadir bi ma'ana kore leb leb leb to sai tambaya ta gaba karkashin wannan magana shin Khadir annabi ne ko ko ba annabi bane Malamin sun saba domin eh, Abubakar ibn al-Anbari rahmatullahi alai ya kawo maganganu guda biyu wasu tafi sun ce ai annabi ne amma zance mafi inganci Khadir wato shi annabi ne ba wai bawan Allah bane na gari saboda abin da sa ko zama annabi akwai dalili a cikin alkur'ani gaba kaɗan za mu karanto Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina sai suka samu wani bawa daga cikin bayanmu. mun ba shi wata rahama daga gare mu mun sanashe shi daga wurinmu wannan shi ke nuna cewa annabi saboda sau da yawa a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yakan kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bawan الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل القرآن على عبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلة وأنه لما قام عبد الله فأوحى إلى عبده ما أوحى don haka shi ma'ana sai ce fawaje da abdan min ibadina da suka samu wani bawa daga cikin bayanmu. dalili na gaba wanda ke nuna khadir annabi ne ba wai bawan Allah bane salihi ba kamar yadda wasu malamai ke faɗa bayan an gama duk tafiyar da za a yi sai yake ce da annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam wa ma fa'altuhu an amri wancan kwale-kwale da kaga na fasa wannan yaro da kaga na kashe wancan katanga da kaga na gyara ba na yi hakan bane don ni kai kaina ma'ana kenan me sa ne aka yi an umurce ne. dalili na hankali na gaba malamai suka ce abin da yasa Khadir annabi ne ba wai bawan Allah bane salih yadda wasu malamai suka tafi zuwa ga domin duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko to shi ke sama da kowa Shi ne superior a wannan lokaci ba wani wanda ke sama da shi saboda ai kaga annabi Ibrahim da ya zo da da'awa sai ce da babansa ya abata inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'ti fattabi'ni ahdika siratan qawiyya wani ilimi ya zo min wanda kai baka da shi baba saboda ni ne manzo kai ba manzo bane kai yanzu kai ka haife ni amma ka koma mabi ana fahimta to kuwa ba zai yiwu ba in ji su suka ce bai yiwuwa ga annabin da Allah subhanahu ta'ala zai aiko wanda shi zai bi ba wai za a bi shi ba kuma sai ya koma ya bi wani don haka khabir annabi ne ba wai bawan Allah ba bane salihi kamar yadda malamai suka tafi zance mafi inganci sai abu na gaba shin khabir din nan alaihi salatu wasalam yana raye ko ko ainihin ya rasu imamul mawardi ya ambato zantuttuka guda biyu wasu na ganin yana nan a raye wai har ma wai ana ganinsa ba haka ake cewa ba to duk mutumin da ya gaya maka wannan wata aqida ce gurbatacciya yana so ya ce maka akwai wani mutum da ya mutu shi ma yana ganin sa yanzu ba gaskiya ba duk mutumin da ya mutu ya mutu murus ba zai tashi ba in ko kaza wai an ce mutum ya mutu ya taso doguwar suma yayi ba mutuwar ba saboda innaka mayitun wa innahum wasu aqidu ne kaman shi'a su suke cewa bi tanasukhil arwa wai fatalwa irin abin da muke yara za a ce wane ya mun fatalwa ya zo na gan shi da fararen kaya yana ta kira na wai in biyo shi ka bi shi na Allah fahimta ba wani abu fatalwa canfi ne duk mutumin da ya mutu ya mutu ba kuma zai taso ba in ko gawa ta mutu ta taso dogon su ma yi kamar yadda ake samun incidences da yawa za ka ji wani ma sai an binne shi ma sai ka ji an ce an ji ihu a rami an ji ihu sai ka ji ta yi wai wani ya mutu ya dawo ba mutu ya yi ba in dai ya yi tozali da mala'ika to ma mala'ika mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzari hmm. a duran da idon ka ya ga mala'ika ranan babu sauran kwana duniya kuma in ka mutum ba za ka tashi ba muna fahimta rai, don haka kawai wasu daga cikin malamai suka ce ai wai ana ganin sama? wai yakan wai har ma yakan zo ya bada taimako wai sai ce wai shine khatir ka ka rike wannan karka dama abinda ake so a fake da shi kenan fa hmm. ana fahimta zance mafi inganci kamar yadda Imam Hassan ya tafi zuwa ga radiyallahu an ya ce ya rasu ibnul al-Munadi rahimahullah shi ma yakan kausa zance duk mutumin da ya ji ya ce ai Khadir na raye yakan sa masa magana ya ce ina ka samu wannan magana sannan Abu Bakr an-Naqash rahmatullahi alayhi ya rawaito Yaki an tambayi Imam al-Bukhari rahimahullah wai shin Khadiru yana raye ko ko baya raye da shi da Ilyas alayhi masallatu wassalam hal huma fil ahya sai Imam al-Bukhari ya ce kaifa yakunu dhalik ya za a yi ma a ce khadir da shi da iliyas suna raye wa qad qala annabi alhali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yabqa ala ra's mi'ati sana mimman huwa al-yawma ala dhahri al-ahad mimman huwa ala dhahri al ahad annabi ya ce alaihi salatu wassalam ba wani mutum wanda zai shekara ɗari yanzu a doron ƙasa ya sake rayuwa to Khadir kuma lokacin waye abun ya faru lokacin annabi Musa annabi alaihi salam ba shi ke bin annabi Musa kai tsaye ba annabi Isa wato annabi ya biyo kuma tsakaninsu akwai shekara 600 to sai ka duba tsakanin annabi Musa da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shekaru nawa suna da yawa kuma idan da Khadir yana raye la shakka sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai an samu wannan labari amma ba samu ba to in ko bai zo wurin ke ya halitta ba wani mutum ne yake da sararin da har matsayin da za a ce kadir ya zo wurin ba dai matsayi ba ne zai sa ya zo wurin ka to kana da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda ba ka da shi ka rufe wannan magana kadir ya rasu kuma ba zai dawo ba sai san da Allah ya nufa muna fahimta don haka farka da ala asarihima قصص فوجد فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما الله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إن بكم أنت أبا أتكين كراتم ونجي أكوشي كرنجيا منشي annabin Allah Musa alaihi salatu wasalam ya je sai ya samu wannan bawan Allah a saman teku ya shingida ya lulluɓa. fa wajada abdan min ibadina sai suka sami wani bawa daga cikin bayinmu ataina rahmatan min indina mun bashi wata rahama daga gare mu ji Allah ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilma sannan mun sanashe shi wani ilimi daga gare mu malamai suka ce me ake nufi da rahma anan imamu bukhari na ce abinda ake nufi da rahma anan ita ce annubuwa kamar yadda zaka ga cikin alqur'ani an samu wasu wurare hakan nan fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalid alqalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr yace abinda ake nufi da rahma wato annab zance na biyu ibnu al-ambari shi ya faɗa rahmatullahi alaihi yace ana nufin rikka Allah subhanahu wata'ala ya bashi tausayi kamar yadda ya kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم دوها كثيرة أنباشي توسعي باش رحمة كما يجيك تواجك النبي يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية وحنانا للذنة وزكاة وكان تقية الله يا باشي جنك أي يا باشي توسعي زنجينا أكو Abu Sulaiman ad dimashqi rahimahullah shi ya faɗi wannan magana yace abinda ake nufi da rahma anan ma'ananta an-ni'ma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi nau'uka na ni'imomi daban-daban daban-daban Ibn atiya yana cewa rahimahullah كان علم الخضر علم معرفة بواطن قد أوحيت إليه علم الخضر عليه الصلاة والسلام ilimi ne na sanin abu na ɓoye wanda aka yi masa wahayi saboda in kuna bibiye da karatun ba ku manta ba mun karanto a jiya ko shekaran jiya a lokacin da annabi musa ya zo ya ce to ina son zama ɗalibi sai ya ce to kai kana kan wani ilimin da kai ka san sa Allah subhanahu wata'ala ya sanar sheka ni ban san shi ba ni kuma Allah ya sanar da ni wani ilimin da kai baka san shi ba kenan kaga tun da ban san abin da ka sani ba kai ma baka san abin da na sani ba to anya ko tafiyan za ta yi saboda ai kamata ya ce mu kasance a the same page in muna kan turba guda ɗaya, to kaga za a samu tafiya kenan za ta yi to amma kai ka san abin da ban sani ba ni kuma na san abin da baka sani ba kai kuma kana so ka shige ni karaɗe ni ka aboke anya tafiyan nan za ta yiwu ibnu asiya ya ci gaba da cewa rahimahullah wa kana ilmu musa ilmin annabi musa alaihi salatu wasalam ilm al ahkami wal futya ilimi ne na hukunce hukunce da sanin fatawa wane ya kashe Wani mai hukuncin za a kashe shi wane ya sha giya mai hukuncin za a kaza wane ya yi sallah ba a lola ya ya sallah ba ta misali wane ya tashi da janaba bai zai yi wato shi ainihin iliminsa na fiƙihu ne na fatawa na hukunce-hukunce bai zahiri a ƙwalin nasi wa af'alihim ga abin da yake na zahirin maganganun mutane da kuma ayyukansu amma kuma shi khazir yana da ilimi ne koyayye alaihi masalatu wassalam don haka fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma qala lahu musa qala lahu musa hal أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا باين سني سلم سنجيزا قال له موسى النبي موسى سيتي دشي عليه الصلاة والسلام هل أتبعك شن إنا إيا بنك على أن تعلمني أكن تيواك كرن تدني Min mimma ulimta rushida wata shiriya cikin abinda Allah subhanahu Ta'ala ya sanar ka? ina iya biyo ka ranka ya mu tafi tare ka karantar da ni ilimin da ni ban san sa ba saboda Allah subhanahu ta'ala shine ya aiko ne wurinka ya ce kai ka fi kowa sani a cikin doran duniya a yanzu ni kuma ina da kwaɗayin in zo in karu da kai in nemi ilimi daga gare ka ina iya binka idan ka koma cikin kira'ar ibn kafir rahimahullah yana karantawa bi isbati riya waqfa wa wasla yana ce ala an tu'allimani in zai sadar da karatu ko kuma idan zai tsaya imamu nafi' da kuma abu am su suna karantawa da ya'un wasla in za su sadar da karatu ala an tu'allimani mimma ullimta amma in za su tsaya sukan datse ainihin ya'u ibnu amir da asim su kuma suna karantawa bi hafsiha waslan wa waqfa wato suna share ya'un a halin tsayawa da kuma halin ci gaba ala an tu'allimani mimma ullimta su suna sharewa ba su tabbatar da ya'u urush da alawu ne fa'la ibnu kathir rahimahullah da nafi' da asim da hamza da kisa'i rahmatullahi alaihim suna karanta bi dhammi ra'i wa iskan shin bi ma'ana rush da ala wazni fa'la ma'ana shari'a ibn amir yana karantawa bil harakatain yakan ce da ra'un tazo da damma sannan shinun tazo da damma abu am shi kuma yakan karantawa rashada kaga akwai qira'at guda uku kenan da rushuda rashada dukkan sun inganta don ma'anar magana wato shari'a lokat ne in ji malamai kamar yadda zaka ce ajam da kuma ujum da nahal da kuma nukhl misali duka yarurruka ne sun inganta ina so ka daura ne akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya daura ka akan shari'a ga abin da shi yace da shi qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra Qadir alaihi salatu wasallam yace ba za ka taba iya hakuri da ni ba ana karantawa ma'iya ana karantawa ma'i kaman warshu da sauran mutane wato mai harakatar riya da kuma iskanin riya ba za ka taɓa iya haƙuri ba idan ka bi ni. malamai suka ce abin da ake nufi da haƙurin a nan ne ɗayan abu guda biyu asabru ala al wa sabru ala asu'al ba za ka iya yin haƙuri daga barin musamani ba saboda kai abin da ka san shi ni ban san shi ba abin da na sani kai baka san shi ba abin da zan yi ya zame kuskure a wurinka ni daidai ne a nawa karatu to kaga ba za ka iya yin shiru baka tsawata mani ba ko ko a'a ba za ka iya yin haƙuri daga barin rashin tambaya ba duk abin da ka gana yi ba mamaki kai ba za ka iya haƙuri ba sai ka tambaya ka ce dan me me yasa waye ce ya aka yi to shine nake ganin fa kamar tafiyar samu ba za ta tafi daidai ba malamai suka ce akwai fa'idoji a cikin wannan ainihin conversation tafiyan nan da mutane guda uku annabi Musa da Khadir da kuma ainihin Yusha alaihi musallatu wassalam na farko yace akwai kwadayi akan ainihin tafiya neman ilimi da yawa zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana cewa afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sau da yawa Allah subhanahu wata'ala yakan kira ce su yi tafiya mana su gani a doron kasa afalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim وللكافرين أمثالها أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة a من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة سو da yawa Allah subhanahu wa yakan kira mutane ce ka je ka yi tafiya ka gani saboda in kai tafiya za ka ga abin da baka sani ba in kai tafiya za ka karu in kai tafiya za ka ga abin da bai taɓa zuwa cikin tunaninka ba don haka an kwaɗaitar a cikin wannan tafiya ainihin aje a nemi ilimi imam al-bukhari rahimahullah yayi babi musamman yana cewa jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma ya taba tafiya musamman don ya tafi wurin ibn unay sai da ya wata daya sakana ta kano ya tafi neman ilimi a wurinsa abu na biyu daga cikin fa'idojin nan idan Allah subhanahu Ta'ala ya yi maka ɗaukaka ta misali ilimi ne sarauta ce misali dukiya ce kai duk irin abin da Allah ya baka na kasaita da buwaya ba laifi ba ne kuma ka koyi wani karatu wurin na ƙasa da kai ba kasawa ba saboda ilimi yana zuwa ta fuskoki ne guda uku za ka ƙaru ta wurin na ƙasa da kai da sa'anka da wanda ya tsaran maka a lokacin da ka ji cewa aini na wuce wane wanan wa to ka sani cewa rudani ya shiga cikin kanka kuma za ka tashi ba za ka amfani da komai ba abu na uku malamai suka ce akwai kwadaitarwa kan ladabi a duk inda ka ɗaci kanka ai annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam kaga yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin ba Allah ya magana da shi ba wala ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu wa kallama Allah Musa taklima hmm. nadainahu min janibi as-sur al-aymani wa qarrabnahu najiya ba shi Allah yayi magana da shi ba subhanahu ta'ala to amma yanzu gashi ya zo ya kankan da kai yayi tawabu'u saboda duk sanda ka kankan da kai ka nemi sanin abinda baka sani ba to za a baka abinda ma baka nema ba hmm. amma a lokacin da ka nuna ka'ida to al muallima wa tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yuslaba da eh, malami da likita ainihin in baka kankan da kai ba to ba yadda za a ka ci amfanin su ko ka ji gajiyar su kamar ka je wurin likita ne ka ce na zo ne amma ba dai wani abu ya kawo ni ba kawai dai na ji wani abu ne ran ya rike amma dai ba sai dai ka sai abin da ka gani kawai amma ba wai wani abu bane tashi hankali a to tunda ba tashi hankali bane misali to me zai kawo ka kaga babu adabi a ciki hmm. ana fahimta kamar wani ne ya kira ni shi ma a waya wai na kira ka ba dai wani abu ne na kashe waya kafin ya kai sai na ka kira ba ka kace na to ai ka riga ka bada an ka ce ba wani abu bane to sai na ga ba dalilin mu bata lokaci kai ka kira ni saurare ka tun da abin da kace na kira ka amma ba wai wani abu bane to ai kenan ka da bukata ta to mutane ya kamata mu koyi adabi sai mutum ya kira ke cewa wai to ba dai wata tambaya ba to ba wata tambaya ba kake neman baka ansa ana fahimta ya kamata a koyi adabi duk inda muka tsinci kanmu mu koyi adabi annabin Allah Musa ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rujda qala yace innaka lalle kai lan tastati'a ba za ka taba iya ma'i tare da ni sabra ba za ka iya haƙurin tafiya da ni ba saboda yanayin namu ba ɗaya ba ne an fahimta hmm. ilimomin namu ba ɗaya ba ne a abu jafar sahawi rahimahullah yana cewa al'ilmu fil khalqi ilma ilmun fil khalqi wa ilmun fil khalqi ilimi guda biyu ne a cikin mutane akwai ilimin samamme akwai wanda ba samamme ba samamman ilimi shine na shari'a kuma shi aka nema mu yi amma akwai ilimin da ba samamman ba shine ilmul ghaib yace to duk mutumin da ya bar ilimin da yake na zahiri samamme ya koma yana fafutukan neman ilimi na boye to wannan zai kai shi zuwa ga kafirci da kuma ridda saboda alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yarzuqu min bayni yadayhi wa min khalfihi rafada ya'lamu an qad ablagu risalata rafe to amma da yawan mutane mun saki shoulder mun koma muna ta ainihin rakice rakice to mu je gashi nan wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra sai ya gaya masa shi khabir عليه الصلاة والسلام وكيف تصبر على ما لم bihi به wa وكيف تيايا تصبر ذاك إيه قولي على ما لم تحط به قبرة أكن أبند كيبا كده كيوي kewaye da ainihin ذا al-khubru anan shine sani al-ilm za a ce wani an dabo khibra wani yana da sani da gogewa hmm. to kai abin nan baka kewaye sani ba baka san shi ba ya za a yi kai hakuri akan abin da baka sani ba ana fahimta hmm. misali barin baka misali na hankali kai ne ka fita sai aka zo aka sa maciji a ɗakinka ana son da ka shiga kumurti ko ko kububuwa misali aka zo aka sa ana so da ka shigo ya sa so ya sare ka sai wanda ya ajiye wannan macijin sai ya samu wani aminin sai ce ka kyalawa na kawai ai na tsana mai tarko bai sani ba ai ɗakin shi macizai ne macizai ne a ɗakinsa ina so yana buɗe ƙofa za su taso su kashe shi to shikenan shi wanda aka ba labarin ya san dawan gari ana fahimta sai ka zo zaka shiga ƙofa ya hana kuka kama kokuwa da shi ba ɗaki na bane ce ɗakin ka ne amma wallahi tallahi ba za ka shiga ba kai ka isa ka hana ni shiga ɗaki na hana ka shiga duk abin da za ka yi ka yi amma yau wallahi ba za ka shiga ɗakin nan ga shi yana da ilimin abin da kai ba ka da shi zahirin abin da ya maka ya ɓata maka amma kuma ba nin abin shi ya kyautata maka hmm. to haka tafiya ta kasance hmm. kai ba za ka fahimci abin da ni na san shi ba ni kuma ba zan fahimci abin da kai ka fahimce shi ba saboda akwai abin da zahirin shari'a ka ba daidai ba ne ni kuma a wuri na daidai ne to shi ne fa nake da tunanin kai tun da ba ka da masaniyar abin da na sani to ba za ka iya haƙurin tafiya da ni ba to kamar mai jin ne in kun ka da misali sai ka zo kana ba shi haƙuri wani kai haƙuri ce ai ka shi mutunci na sai ce ai baka sani ba ai kaji kaji kaji abin da ya sa ne haka to yanzu fishin da yake zai sako ko ba zai sako ba saboda yanzu ya ji dai a yaji kan magana to tun da kai baka sani ba ba za ka iya haƙuri da abin da kai baka sani ba annabi musa sai ce satajiduni ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي amra. Annabi Musa موسى salatu الصلاة yana هنا تللقا yana ta ban haƙuri ƙala satajiduni insha Allah sabira wala a'ti laka amra ƙala sai yace satajiduni insha Allah zaka same ni ni zaka same ni insha Allah sabira mai haƙuri ba zan saba maka ba ba zan yi abin da zai fusata ka ba wala a'ti laka amra ba kuma zan saba maka wani umarni da zaka daura ni akai ba anan nake so in ji hankalin yan uwa wata rana na wuce sai na ji wasu matasa ana kwallo sai ɗayan ke cewa ɗayan ai ko Allah bai yarda ba yau sai mu yi nasara ko babu sa'a yau nasarar ta mu kaga kalma ce wannan idan aka ɗaura ta a kan ma'auni na malaman tauhidi yana da wahala su baka akan imani saboda in ka duba qur'ani ayoyi da yawa sun nuna mana ba abin da zai tabbata sai abinda da Allah subhanahu wa ta'ala ya so وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة wurare mabambanta daban-daban daban-daban daban kai ka duba banu isra'ila man banu isra'ila babu wanda ya kai su kangarewa da tawaye da bijirewa da bore a lokacin da aka ce su yanka saniya bayan sun faɗa an faɗa sun faɗa kai da suka ga abin da ya ba wuri sai suka ce qala qalu du'lana rabbaka yubayyin lana ma hi inna al-baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah la in Allah ya so aka ga duk gore su saboda su in ba su ce in Allah ya so din ba ba za su gane ainihin bakin zaran ba kuma wurare idan ka koma a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya masa alƙawarin shiga makka ya ce laqad sadaqa Allahu wa rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al al harama in sha allahu aminina wancan kissa da muka baro walau la in dakhalta jannataka qulta ma sha Allah wa la taqulanna li shay'in inni dhalika gadan illa an yasha Allah ga kissar annabi Musa da yake samu wani bawan Allah yace da shi qala inni uridu an umki haka an tabnatayya hadaini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni in sha Allah min as-salihin ga annabi Ibrahim da dan za annabi Ismail qala ya abati alma tu'mar satajiduni in sha Allah min as-sabirin don haka duk abin da zaka yi karka yarda ma sha Allahu kana wa ma lam sha lam yakun dauki al'amari ka cokan ka mai da shi zuwa ga Allah ta'ala amma ganin dabara ilimi isatin kaho tunani ne irin na kafiri qala inna ma utitu ala ilmin indi wa ya faɗi wannan qaruna fa idza massa insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utitu ala ilm duk sanda kaji cewa dabararka da hikimarka da tsiminka shi ya baka abin da kake a kansa to ka ɗauki tunani irin na kafirai Allah muke roƙo mana tsari malam ya mana ishara cewa lokaci ya yi. za mu baka filin insha Allah in akwai tambayoyi sai a karanta wannan ce assalamu alaikum Allah ya fara malam imani malam an umarce mu idan mu kiran sallah yana kiran sallah mu maimaita abin da yake faɗi to idan ya zo wurin as-salatu khairu minan nawm me mutum zai faɗi ai malam ka ba kanka an sa as-salatu khairun minan nawm kama sai ce as-salatu khairun minan nawm mai ainihin wannan ya kawo abin nan sa'ul musallin Muhammad Siddiq shawi. wai sai kaji mutane suna cewa haqqan wa sidqa wai gaskiya ne wannan magana wannan bid'a ce ba ta da asali in yace as-salatu khairun min an-nawm to kai ma zaka ce as-salatu khairun min an-nawm don an ce fa qulu mithla ma يقول المؤذن يبدا yake faɗa haka zaka faɗa sai a wurare guda biyu hayya ala tay in yace hayya ala sala zaka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala al fala la wala quwwata illa amadu wani abu wanda ba wannan ba zaka faɗa kamar yadda ya faɗa na'am wani bawan Allah yana barin du'ayi wurin malam da ƴan uwa bisa ga lalura na rashin lafiya da yake fama da fatan a sashi addu'a Allah da kai da waɗanda ma ba su nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba lafiya ya yi muku damuwanku waɗanda suke kwanciya a asibiti su ma Allah ka ba su lafiya na wannan shi assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya malam tambaya ta ita ce akan hadisin nan da ya ke nuna cewa idan mamaci ɗan uwansa suka masa ihu ko kuka ko ƙara za a azabtar da shi to malam kenan Allah subhanahu wata'ala yana azabtar da bawa da laifin da ba shi yayi ba eh yana azabtar da shi in ya zama da gangan aka yi malamai sun hada hadisan a lokacin da ainihin Usman ibn Maf'un ya rasu a wato annabi sallallahu yayi hawaye aka tambaye shi wa anta ya rasulullah kai ma yace hadha buka'u habibi ala habibi wannan hawayen masoyi ne akan masoyinsa sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da Ibrahim ya rasu ɗansa annabi sallallahu ya ce innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbana zuciya ne ta kaɗo idanu na hawaye amma ba za mu faɗi abin da zai saba ma Allah subhanahu ta'ala ba sai malamai su ce abin da ake nufi kun san ƙasashen larabawa kamar misra yadda muka je mu mun gani har shago ne musamman na masu kuka shine hadisin ake magana da idan aka maka rasuwa wai su a tunanin tunaninsu in ba maka kuka ba baka da galihu sai a je a ɗauko haya shin kana son kuka ne na kwana uku ko ko na kwana biyar ko na bakwai ko har arba'in sai ka gansu ido ba kwalli ido kamar nama kowace ta zumbulo bakaken kaya wai abu ya samu masu ji a yi bori a yi ihu a ta ma. wai shi ke nuna kana da gadi to wannan kuka ake magana duk in abin nan danginka suka ɗauko haya da gangan a maka kuka to kai ma zunubin zai shafe ka saboda ya zama ka ne ka gaya masu kar a yi min makoki in na mutu kada a yi mana kuka in na mutu kada a yi zaman makoki kada waɗannan abubuwa zaman irin an san kaza da ake yi duk waɗannan abubuwa kada a yi haƙƙin ka ne ka sanar amma mu sai kaga an zo an zauna su suna fama da alheri sannan kuma shi wani giwa ta faɗi a nan da "Street square mil ɗinsa a kawo da safe ya ɗiba da rana ya ɗiba da abin har za ka ga kazar kaza wai aiki ya samu duk wai saboda wasu ba a zuwa cikin zuciyar annabi ya ko <laughs> Allah ya tsawaki Assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya. Malam mutum ne ya yi sahur sai ya koma bacci sai kuma ya fitar da mani a cikin baccinsa. Ya tabbata a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance kan waye gari da janaba na daren jiya kuma yana azumi. haka in mai azumi ya tashi da janaba wannan bai taba azuminsa ba. Ko da da yinin azumi ne ya kwanta da rana ɗin ya yi janaba to babu laifi kawai wankewa zai shi kenan ya wanka. na to abin da muka faɗa muka yi daidai Allah ka ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sa na alkhairi Allah ka biya masa bautan nan da muke Allah ka sanya mu cikin wanda za a amsa musu kuma yan tasu daga wasu zuwa aljanna yan kasuwa daga cikin mu Allah ka yauka kasuwancin su waɗanda suke a ma'aikatan ofisoshi Allah ka taimaka masu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abinda ke ba mu tsoro Allah ka mana maganinsa waɗanda suke tsare a cikin al'ummar musulmi Allah ka kwace su ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa mu kyakkyawan ƙarshe subhanaka allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh